Dangantaka tsakanin Najeriya da Nijar wani abu ne da tun shekaru aro-aro ake kwatanta ta da alaka irin ta ɗan juma da ɗan shumai. Ƙwararru sun bayyana cewa garuruwa 27 ne iyakar ƙasashen biyu mai tsawon kilomita 1,500 ta ratsa, abinda ke nufin ƙarfin zumuncin da ke tsakaninsu. Saboda haka ma'aikatan Najeriya da na Nijar ke taron haɗin gwiwa a kowace shekara domin tantauna hanyoyin inganta yanayin wannan cuɗanya da ke shafar fannoni da dama. Alhaji Grema Bukar Kura na daga cikin mambobin tawagar Nishar a wannan taro da ke matsayin na share fagen taron ministocin kasashen Najeriya da Nijar. Zaman mutanenmu na Najeriya da na Nijar ya kamata su shigo su fito daga Nijar su shiga Nijeriya su fito daga Najeriya su shigo Nijar ba da wani matsala ba. Muna so mu gama kai wajen tattalin arziki musamman noma da kiwo shine muke so mu karfafa na uku shine yayin da za mu karfafa fatauci a tsakanin Niger da Najeriya a shiga a fita a saye a sayar. Ko baya ga haka hukumar ta John Commission ko kuma Commission Mixed Nigero-Nigerian de Cooperation na fatan taron zai tsayar da wasu mahimman shawarwarin da suka shafi sha'anin tsaro a kan iyakar Najeriya da Niger. In shi ambasada Abubakar Abdul Suleiman, sakataren zartarwar wannan hukuma ta haɗin gwiwa mai ofishi a Niger. na farko da na abubuwan tsaro suna da yawa na ɗaya zancen shiga da kwaya shi ma ka san abu ne na tsaro sai da yara da ake daga najeriya shi ma abu ne dole a yi tsaro ɗan matan najeriya da yawa ana samu su fito su biyo ta Nijar su shiga Libya su wuce su tafi Europe shi ma kaga dole ne mu nemi tsaro ana wucewa da kuɗi a saci kuɗi daga Najeriya a ce za a wuce da shi nan boda kuma idan ba bodar to kaga ba za a san cewa mutum ya wuce da kuɗin ba shawara ta kamar su boko haram kaga bai kamata mu yi shi ba sai dai mu tsakaninmu da gwamnati kawai za mu gaya musu idan muka faɗa kuma ya zama shirme kenan dan waɗanda suke wani muke su mu nemi tsaron daga gurin su sun riga sun san makamin mu kuma jimillar shawarwarin da ƙwararru za su yanke a yayin wannan taro za a gabatar da su wa ministocin ƙasashen biyu waɗanda za su canza yawo a kai kafin kaddamarwa a ranar 11 ga watan nan na disamba wato ranar da ake kammala wannan taro karo na 39 sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nishar zagaya cikin najeriya